da alamun dai da dambawar siyasar jihar taraba ta zo ƙarshe don yanzu haka ma mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar tuni fa ya mika sunayen sabbin kwamishinoni cikin ma har da tsoffin kwamishinan da suka balle da kuma waɗanda mukarraban gwamnan jihar suka ranzar a matsayin sabon sakataren gwamnatin jihar barisa timothy katabs hakanan a cikin sunayen da aka mika a majalisar hada da kwamishinan nan hudu da ba su ajiye mukamansu ba da kuma wasu sabbin sunaye shi dai mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar wanda ya gode wa al'ummar jihar taraban bisa kai zuciya nesa da suka yi yayin wannan dambawa na siyasar jihar ya ci a har kullum yakan fatuntubi mai gidansa akan harkokin tafiya da gwamnatin jihar na ɗaya zan gode musu wannan abubuwa da ya taso mun yi amfani da hankalin mun zuzuba ido kuma muka ci gaba da addu'a to Allah kuma ya kawo mana saukin wannan abu yanzu mun sasanta juna kuma na daɗa ga musu cewa don Allah yadda muka riƙe juna ɗin mu ci gaba da riƙe juna don mu samu ci gaban wannan jiha yanzu kan insha Allah gwamnati za ta sa aiki ta tashi aiki wurjanjan a ga cewar kowa ya samu abin da zai a wannan jiha mu zauna tare da mai gidana mu ga su waye waye ya kamata mu kawo don mu samu mu tafiyar da wannan jiha ta mu gaba yanzu haka ma tuni har yan jiha suka fara mai da matani game da wannan dambarwa siyasar jihar honorable marcus hamidu ya farke mukamai da dama a jihar taraban na rike mukamai daban-daban na farko na soma daga kansila ne a local government na zo na rike member na christian board na rike commissioner na london sobe na rike chairman na christian board na rike commissioner health na rike kuma chairman health management service board na rike kuma library board member ah, na rike kuma abubuwa ga wannan yayi ta saboda haka wannan lokaci abin da ke tafiya ina so in tabbatar maka taraba bata da wani magana addini wanda zai kawo tashi hankali wannan kasa babu abin da ke faruwa shine waɗansu mutane ne waɗanda suka gani biyan bukatan kansu suke son su kawo muna tajan. Yanzu dai, kallo ya koma zauren majalisa dokokin jihar Taraban don gani irin tankaɗe da rairayin da za a yi. Shin dukkanin sunan da aka mika ne za su haye ko kuma a wannan kuma lokaci ne kawai ke tabbatar da hakan. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.